Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana akan mitoci goma sha shida, ashirin da biyar da kuma sittin. Masu mu a jamhuriyar Nijar kuma za iya kama muka ya tsaye a tashar VOA Africa 200.5 sai kuma gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomal da kuma niyya. Ana iya kama mu ta hanyar sadarwa a koda yaushe akan VOA Hausa.com. Masu mu Assalamu alaikum ni ne Sarfila Hashin Gumel daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shiri a daidai wannan lokacin. Bayan labaran duniya, sahaba Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa, amma da farko ga cikakkun labaran duniya. To, masu Assalamu alaikum. an tsare mutane da yawa a wasu filayen jirgin saman amurka kana wasu da dama ana su shiga jirgin saman da zai kawo su na amurka a wasu sassan duniya daban-daban kamar yadda wani lauya mazauni na amurka shi da wasu jami'an filayen jirgin saman na amurka ke cewa wannan wata umarni ce bisa ikon shugaban kasa donald trump wanda ya bayar a ranar juma'a wanda ya takaita tafiya zuwa wasu kasashe ko kuma shigowa amurka daga wasu kasashen ya fara aiki ita dai wannan umarnin da shugaban kasa ya bayar ta fara aiki ne tun a ranar Juma'a da dare, kuma murnin ta hana musulmai na wasu keɓaɓɓun ƙasashe bakwai ne shigowa Amurka, abin da hakan ya haifar da tsaiko ga tafiyar wasu jama'an waɗannan ƙasashen da dama da suke tsakiyar tafiyar su. jaridar new york ta ruwaito cewa wasu lauyoyi tuni suka ɗauki mataki a madadin wasu 'yan ƙasar iraki 'yan gudun hijira waɗanda kawo yanzu ɗaya daga su na tsare a filin jirgin saman new york na john f kennedy lauyoyin sun bukaci a yi sassauci ne da zai hada da waɗanda aka baiwa mafaka ta musamman kuma suke tsare yanzu haka a wannan filin jirgin sama na new york shi ko shugaban ƙasar faransa francois hollande ya bukaci shugabannin ƙasashen turai ne da su zama masu marawa marasa masu karamin karfi baya shi ma ministan harkokin waje na ƙasar jamus sigmar gabriel ya ce ƙaunar 'yan uwa musamman makwabci abu ne da ke ɗimbin tasiri ga amurka a matsayin martani ga matakin da shugaban amurka ya dauka na hana wasu 'yan kasa shigowa amurka ita ma kasar ta iran ta ce za ta hana amurkawa shiga kasar ta a cikin wata sanarwar da ma'aikatan harkokin wajen iran ta fitar jiya asabar ta faɗa kai tsaye cewa matakin da ta dauka yana zama martani ne ga umarnin da shugaba trump ya bayar abinda taron ta kira cin zarafi ga al'umman musulman duniya sanarwar ta ci gaba da cewa wannan mataki na shugaba trump zai kasance cikin abin da tarihi ba zai manta da shi ba na masu tsatsauran ra'ayi da magoya bayan su haka kuma tehran ta ce amurka ta yi hattara da wannan umarni na trump har na tsawon kwanaki 120 da ya bayar domin ko ba shi ne zai sa amurka ta kasance ta tsira daga duk wani abu da ka iya faruwa ba ma'aikatan harkokin kasashen waje na iran din ta ce wannan mataki da ta dauka zai ci gaba ne har sai ranar da shugaba trump ya ɗage wannan mataki ko umarni nasa wannan martanin da iran ta mayar shi ne da irinsu na farko daga cikin kasashen da shugaba trump ya ba da umarnin hanawa shigowa amurka sauran kasashen dai sun hada da iraq libya sudan yemen da somalia shi dai wannan umarnin da shugaba trump ya bayar ya dakatar da hana waɗannan kasashe shigowa ne cikin amurka na tsawon watanni hudu kana ya hana 'yan gudun hijirar ƙasar siriya shigowa amurka har sai abin da hali ya yi su ma masu takardar zama ƙasar na amurka da da suke daga waɗannan ƙasashe an hana waɗanda suka fita sake shigowa yayin da aka umarci hukumomin da ke da alhakin shigowar baƙi da su gaggauta baiwa tsirarun mabiya addinin Krista da ke waɗannan ƙasashe damar shigowa Amurka. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. A jiya Asabar ne shugaba Donald Trump shi da takwaransa na ƙasar Rasha Vladimir Putin suka tattauna wanda wannan shine karo na farko da shugabannin suka zanta tun lokacin da shugaba trump ya kama ragaman mulki a rana 20 ga wannan watan da ake ciki sai dai fada white house ba ta bada cikakken bayanin abin da shugabannin biyu suka tattauna a kai ba duk da yake tattaunawar an yi ta ne ta wayan tarho to sai dai a sanarwar da fadar shugaban kasar ta kremlin ta fitar ta ce tattaunawar shugabannin akan batutuwa ne masu muhimmanci kwarai da gaske a cikin sanarwar da fada ta yi ta ba da sanarwar cewa shugaba trump da putin sun amince su haɗa kai domin su yaƙi ƙungiyar is da kuma ta'addanci a duk faɗin duniya sanarwar ta ce shugabannin ba su yi maganar sawa ƙasar rashi takunkumi ba daga ƙasashen yammacin turai amma dai sun yi magana buƙatar da ke akwai na ƙara haɓaka dangantaka a fannin tattalin arziki tare da ƙarfafa dangantakar da ke tsakanin su tattaunawar da shugaba trump ya yi da shugaban na rasha yana ɗaya daga cikin saun tattaunawar da ya yi ta wayan tarho da shugabannin duniya ciki har da shugaban da suka hada da prime minister japan shinzo abe da shugaban jamus angela merkel sai kuma na faransa francois hollande nan ba da jimawa ba ne ake sa ran ya tattauna da prime minister malcolm turnbull na kasar italiya sakatariya mai kula da ayyukan ci gaban kasa na kasa da kasa na birtaniya ta ce ta kaɗu kwarai da gaske a kan mummunan farin da ya addabi kasar somaliya a ƙarshen ziyarar da ta kai a magadishu jiya asabar priti petal ta ce wannan farin ya shafi miliyoyin jama'a kuma birtaniya ta ƙudura aniyar taimakawa waɗanda wannan lamari ya rutsa da su ta ce miliyoyin jama'a ne wannan farin ya shafa waɗanda yanzu haka suke cikin halin wayo na allah sakatare ta ce wannan ya sa birtaniya take azaman ganin ta taimaki waɗannan bayan allah da ababen mawa rayuwa da suka da abinci ruwan sha da kayayyakin ci na yau da kullum da ce sake gina kasar somaliya mai cike da tsaro a fanni daban-daban yana ɗaya daga cikin abin da birtaniya ta baiwa fifiko a halin yanzu kuma akwai nasara a wannan aikin kwarai da gaske sai dai ta ce har yanzu akwai kuma kalubale petal ta ce gwamnatin birtaniya za ta samar da miliyoyin daloli domin tallafawa bayan allah da wannan lamarin ya shafa kuma za ta yi haka ne ta haɗin gwiwa da wasu hukumomi uku na majalisar ɗinkin duniya da suka haɗa da hukumar ba samar da abinci ta duniya hukumar jin daɗin yara da kuma hukumar abinci da ayyukan noma kwanakin da suka gabata dai kasashen duniya sun nemar wa kasar ta somaliya gudunmawar kuɗi har dala miliyan 864 wanda zai taimaka wa mutane kusan miliyan hudu da wannan farin ya rutsa da su labaran duniya kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Masu mu sai a gyara zama, ga sahaba Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagar na kowa. Nagari na kowa. Jama'a masu masu salamu alaikum da fatan kuna hantsi lafiya. Ɗaya daga cikin matsaloli da suke hana ruwa gudu a ci gaban ilimi musamman na ɗiya mata da kuma a wasu wuraren har da maza shine tallace-tallace. Wasu nazarce-nazarce suna danganta tallace-tallacen da talauci ko kuma kyamar ilimin zamani. A jihar Kebbi Abunza. rahotanni sun ce aikin wayar da kan iyaye da sauran jama'a da iyayen ƙasa da hukumomi daban-daban a yankin suka tashi haikan a kai ya fara haifar da ɗa mai ido. Shugabar makarantar sakandare ta 'yan mata da ke bunza hajiya Sa'adatu Ahmed Ali ce ta bayyana haka a tattauna da ta yi da wakiliyar sashen Hausa Maryam Atu Muhammad. Gaskiya mun samu ci gaba kwarai da gaske because ko da muka zo mun tarar da suna cire yaran su yawa suna yawan tallace-tallace. So with wannan mun samu sarkin garin bunza da sauran pta members da sbnc muka zauna aka nuna musu muhimmancin ilimin 'ya'ya mata kamar nan kana son ɗaya ka ta yi aikin asibiti kana complaining ka kai mata ka namiji ya diba ta so in baka bari ɗaya ka ta je makaranta ba how do you expect cewa ka samu likita ko nurse mace cikin asibiti muna haɗa musu cikin gidajensu in kina da ilimi dole rayuwar ki ta bambanta da mara ilimi ko baki aiki ba nan ki taimaka ma yaran ki taimaka ma mai gidanki da za zaki ta yadda gidanki as in baki ɗauki ilimin da muhimmanci ba how come zaki cewa yaron ki ya tashi ki taimaka mishi ka zuwa makaranta har ya dawo a bashi asamin ko wani abu ya kawo miki babu yadda za a yi shi mun nuna musu muhimmancin ilimi kwarai da gaske nan masu diba ko gare su masu zuwa cin kasuwar su on friday dole suna da differences da wanda ya je makaranta da wanda bai je makaranta ba because yanzu ko mazan mai ilimi suka bukata ko baki aikin komi they need somebody educated because if you, you are not educated ko gidanki ba za ki iya takin kiya din mai gidanki ba bale yaran ko dress ɗinku dressin ɗaya yana da bambanci bale abubuwa na mu'amala da rayuwa da sauran tafiyar da harkoki na rayuwa na gida so with wannan mun yi ta making effort da sarki da su SBNC da ubannin ƙasa because mun kira sarki dole ya kira su zo girma raha mai da ha irin geza duka ya yi musu hudu ba mun ja musu kunne gaba ɗaya ga irin abubuwan da ke tahiya so wita haka na an basu ba bifo kana iya dawa satan harko makanta ga hannun uku baka iya iska kowa amma yanzu wita effort din da muka samu na uwaye sun gano muhimmancin abin yanzu ma you can see it in the classroom to a matsayin ki na shugaba principal ta wannan makaranta ta mata to wani irin kira ko kuma wani irin huduba kike ma wa'annan matan domin su rungumi karatu yin karatu yadda ya kamata kusan kullum mu ne musu hudubar su dibe mu without education we are not being here da sai dai a ɗauko musu wasu su zo su zauna su musu yan habba su da me yi mm. sai dai somebody sai dai somebody from another place mm. ya zo ya jagorance su ba ainihin mutanen su ba mm. i give the ebe example with hawa bonza hawa musafa bonza principal mm. ta ce musu indijin ɗin gari su ce su diba su ga in bata da ilimi duya da aka suya za a yi ta kai inda ta kai mm. so with wannan kuma in a ce ba za su tafi ba za su zauna su kare ba har su tafi gaba mm. ko suna bukata ji ba za su samu ba muka ba su misali da malamai mata yanzu ba da much malamai mata nan duka duka mutum hudu muke da su mata so in a ce inda ke karewa sun je sun yi NCE ko digiri dole dai will come back su ci gaba da aiki sannan annan su ma su gani gare su so with wannan yanzu haka mun samu student da yawa da annan suna ansar result su suna zuwa a institution wato wannan kuma da ah, yanzu haka sil muna da waɗanda suke zuwa uwa suna requesting zo su je su rubuta jam ke ga wanda an samu ci gaba before ko za a iya ƙara jarabawa ki bincika kila ko mutum hansin ba su an shi result ba don babu intention din zuwa ko ina babu intention din zuwa ko ina so yadda mutum 20 ba ki wuce mutum 20 at the end of the year sun zo karɓar result an baki da result din domfe amma yanzu ke ga yanzu ma misali wa ba bata hito ba sun dami mutane ko yoshi at any time yoshi za ta hito yoshi za ta hito sun fara sanin muhimmancin abin gaskiya kwarai da gaske kazalika na sadu da sakataren ilimi na karamar hukumar mulki ta bunza umar ahmad bade wanda ya yi bayani game da irin ci ilimi da aka samu a yankinsa gaskiya ci ilimi yanzu kowa ya sa an samu canji saboda ita wannan gwamnati ta shigo ta nuna ra'ayinta na inganta harkar ilimi saboda irin yanayin da ta isko da kuma allah kaddari ta zaɓo shugabanni masu kishin jiha masu kishin kansu suna nan sun ta suna zagaye su tabbatar da ci an samu canji kuma gaskiya alhamdulahi da irin wannan shugabanni da muka samu tun daga honorable commissioner of education tun daga secretary na primary eh, subeb hannan zuwa lg an samu canji saboda sun falkar da mu mu ma gaskiya mun falku mun tashi mun haika muna nan muna zagaye makarantar ne malamai kowa ya dukufa ganin cewa ya yi aikin da aka sashi alhamdulillah yanzu ka zagaye makarantar ne za ka isko makaranta ba kamar da ba za ka isko ɗalibai za ka isko malamai kowa na aikin da ya kamata wannan gaskiya mun samu canji bisa ga inda an kaito da na juya game da irin kalubalen da suke fuskanta a kan ziyarta makarantu domin tabbatar da ganin ilimi na tafiyar kamar yadda ya kamata sai ya kada baki yana mai cewa to matsaloli da muke dan fama da su ba komai bane abin da ya shafi abubuwan zagaye ne kamar a motoci ko kuma babura na zagayen makarantun ne alal ga yanzu mu da mota ko guda kuma ba mu da babur ko guda na zagayen makarantun ne idan muna bukatar zagaye kila sai mun dauko haya mota ko kuma ainihin babura domin mu shiga makarantun ne mu saboda wannan shine matsalolin da muke fuskanta da su ba mu da abin hawa domin mu je mu zagaye makarantun ne muna bukatar gwamnatin jiha ta dibe mu da ido rahama ta taimaka ta mu buses ko kuma ainihin babura domin mu zagaye makarantun mu Maryam Ato Muhammad muryar Amurka daga birnin Kebbi, Najeriya. Har yanzu kan ilmin ɗiya mata tsakiyar bara mun kawo muku labarin wata dattijiya mai shekaru 80 wacce ta kammala karatunta na digiri a wata jami'a da ke jihar Katsina da aka yi bikin saukar karatu a bara. Wannan inji masu nazari ya kara tabbatar da cewa gemu ko shekaru ba sa hana neman ilmi labari ne da ke ƙara ƙarfafa mata gwiwa cewa kada su yi ƙasa a gwiwa wajen neman ilmi Hajiya zan so mai sararo ya ji cikakken sunanki daga bakinki. To sunana Fatima Lami Kursi. Na'am. Hajiya kina ɗaya daga cikin waɗanda karatun digiri a jami'ar alƙalam da ke Katsina. Kuma kina da shekaru har saba'in da tara a duniya. Eh. Ya gaske wani al'amari yake? Eh, na gama shi lokacin ina da eh, saba'in da uku kenan don shekara shida da ya wuce kenan muka gama. Lokacin da aka buɗa makarantar ba a yi convocation ba ba a yi wannan taron ba sai bana to ka gani lokacin ina da shekara da uku kenan ko eh to hajja mm. me ya ja hankalinki har kika kudiri niyan yin karatun digiri ga waɗannan shekaru to abin na wani fara daga islamiyya ne eh. ina islamiyya ina yana shekara kamar goma ina islamiyya sannan sai na zo muna nan sai muka taso daga a Kaduna muka dawo abin nan da muna Legas muka taso muka dawo Kaduna to da muka dawo Katsina sai na shiga ATC wannan makarantar horon malamai. Na'am. To da muka shiga sai aka maishe ta ma aka lokacin da aka cire makarantun horon malamai sai aka maishe ta sakandare. Na'am. To mu ne muka fara ɗaukar satifiket na sakandare na. To na ci gaba ina cikin yin wannan ɗin sai kuma aka zo aka buɗa wata diploma wadda take tare da Stanford University. Eh. To saboda haka da na gama wannan to ni ina zanne gida ni kaɗai ba yara ba kowa yara kowa ya gama karatun kama gaban da gani sai mai gidan saboda haka na ci gaba da karatu sai na je na shiga wannan diploma shekara uku Na yi na gama shi to ina nan gida sai kuma ga aka buɗe wannan university alƙalam. Eh. Game da ta addinin musulunci ce, to eh. dama can abun da nake ta yi kenan. Saboda eh. aka sai na je na shiga wannan ɗin. Na ga kwas ɗin da kika yi shi ne kwas ɗin addinin Islama ko? Wato Islamic hmm. Studies. Eh, Islamic Studies ne, Arabican Islamic Studies. Na'am. Eh, To, hajja a wancan shekaru na baya, ba ki sami hmm. lokacin yin karatu ba ne shi yasa yanzu kika yi a waɗannan shekaru ki hash saba'in da uku. Eh, lokacin to, ni da muka tashi garinmu dai ba makaranta ko da yake tsararraki na lokacin aka buɗe makaranta firamare garinmu. Kamtu mai gidana da suka yi suka tsina aka kai su da suka yi. To, amma mu nan garin babu amma an sanya wasu saboda haka yara 'yan kaɗan aka cincinta aka sanya su domin dai ban shiga ba sai bayan na ya aure mai gida na shi ya koya mani karatun yadda zan yi karatun rubutu karatu da rubutu To hajiya ganin mm. cewa wasu mutane za ki ga suna ganin cewa lokaci ya ƙure masu ba za su iya karatu ba ko akwai sauran lokaci. Ke gashi kin yi karatu a waɗannan shekaru ko waɗannan mutane akwai wata amsa da zaki ba su na ganin cewa ganin suke lokaci ya ƙware musu ba za su iya karatu ba to ai kau mutum ba zai ce sai ya sa lalace a jikin shi in ba haka ba ai kamar yadda na ce maka ai karatu ba da iyaka ba a tsohuwa ga koyon abu ko menene ma ni a yadda ni na ɗauka ba a tsohuwa ga koyo tun daga hadisi ma ya nuna tun daga haihuwarka har zuwa sai dai in ka mutu a ci gaba da koyo saboda haka ai kaga ba lokacin da za a ce an tsufa na'am saboda haka ni dai nayi kuma din lalle akwai tumantuwa ta wani abubuwa a karanta wani subject din a manje domin ma da na yi tare da yara din da muka shiga shekara hudu wasu suka gama amma yawancin mu yan dattawa dattawa ɗin haka lokacin da yadda dama dai na girme su amma dai nan mu wajen mu goma sai da muka maimaita shekarar na'am eh muka samu abin nan kare ko ba sai da muka maimaita shekarar sannan muka gama to hajja ya cika ji ganin cewa yawanci ajin ku kusan da jikokin ki ne malaman ma da jikokin tike da kuma ya cika ji eh to ban ji wani abu ba na ji daɗi saboda suna ƙara karfafa mana suna cewa karatu na yana karfafa masu nasu saboda suna gani na 'yan sun ga su za su kwanta sai su kalle ni su ce to yanzu kaman ga mama tana tsaya tana karatu to mu kwanciyar me za mu yi to saboda haka ya ba ƙarfafa ma yara da yawa gani na ɗin nan haka ya karfafa ma yara da yawa Na, to ko hajiya tana da wani kudi na yin amfani da karatun ganin cewa wasu suna yin karatu domin su samu aiki, musamman aikin gwamnati. Ganin cewa ga kina a wannan shekaru? Shekaru na ai na san sun wuce. Lokacin da na gama ATC din nan, ko da yake na san akwai da dama waɗanda daga shigarsu ma ATC din sai a ba su aikin titin. Sai ah. sun yi hutu sai su je suna koyarwa. Ah. To shekaru na ya kusa wuce na ya kusa kai na ritaya amma bai wuce ba amma duk da haka ni ban je na shi a dauke ni aiki ba ni dai na yi ni ilimin nake so in sani kuma ina yi sai kuma na zo in san formal education abin da ake kima formal education to shi yasa sai na ci gaba ina yi to sannan kuma gashi na zo ina da makaranta ina da makaranta Fatima Memorial Islamic College muna da nasari firamare da sakandare to kaga in kuma ni ban yi ilimin nan ba ai ban san yadda za a tafi da ko malaman ba ko wani yayi wani abu an bashi wani punishment ko menene ka gani ban san abun ba na'am amma in na yi karatun ka gani na san abin da ke nan. na'am to hajja mm. menene fatanki ga wannan karatu da kika yi da su kuma al'umma menene fatanki da ƙarshe fata na in taimaka ma al'ummar mu kuma fata na karatun addini in ƙara sanayyar abin da ke ciki in ƙara sanayyar yadda zan rayuwa ta rayuwa hanya biyu ce hanya shiga aljanna da hanya shiga wuta to ina in san hanyar da zan kauce mu ta shiga wuta kuma in san hanyar da zan shiga ta shiga aljanna to madalla fata na da nake yi abin nan da shi kuma sannan in taimaka ma masu tasowa yara su ma su tashi su so ilimi dinnan su mai da hankali gare shi kasu lalaci da neman ilimi. Har yanzu daga jihar Katsina Zaraddin ya duba dalilan da suka sa aka kirkiro da wannan shiri matsalar karatu da rubutu kamar yadda za ku ji a hira da ya da shugaban kwalejin ilimi ta tarayya da ke Katsina Dr. Aliyu Idris Funtuwa kan matsaloli da suka janyo haka da kuma hanyoyin magance su. To wato akwai abubuwa da yawa waɗanda suka haddasa wannan wannan matsala idan zaka iya tunawa musamman waɗanda suka yi karatu da a su ga yanda tun lokaci ake ƙoƙarin domin shi karatu da rubutu ana ɗauko shi ne tun daga tushe wato tun lokacin da yaro yake firamare taki na farko din nan aji ɗaya ga abubuwan da za a fara koya mashi na farko a samu abubuwa guda biyu ko uku na farko ita dai makaranta ya kasance makaranta tana da abubuwa da ake bukata a matsayin kayanta na makaranta da wurin wurin koyo akwai tebura akwai zuwa masu kyau akwai kayan aiki alli da abin da dalibi zai zanna sannan kuma ya kasance kowane aji zai iya ɗaukar ɗaliban nan ba su wuce yawan su bai wuce yawan da zai iya sa malamin nan ba zai iya kula da su gaba ɗayan su ba to waɗannan abubuwan suka fara samuwa shine mataki na farko mataki na biyu shine a samu ƙwararren malami wanda ya san abin da yake ya san abubuwan da ya kamata ɗalibi ya fara koyo fara koyo a mataki na farko ɗin na uku shine ainihin littattafai ne wanda zai karanta kaga wancan lokaci akwai littafai ko da ke akwai hukumomi a lokacin na wanda gwamnati ta samar waɗanda suke wallafa littattafai musamman a harshen gida na ɗalibi domin farkon karatu da ɗalibi zai fara yi koyi karatun ya koyi rubutu to zai fi samun shi da sauki da sauri idan aka yi amfani da harshen gida shi yasa ma har a cikin tsarin manhaja ta ilimi ta ƙasa aka ce matakin farko na firamare aji ɗaya zuwa aji uku a riƙa koyewa da harshen gida a wancan lokaci ka san akwai hukumomi da misali akwai hukumar nola a lokacin nan wadda take rubuta ta samar da littattafai na karatu na hausa ka koyi karatu ka ƙara karatu baba mama eh, baba eh, eh, ka gane dawa tasa ma sa ra da irin waɗannan abubuwan waɗanda Gayan ga yanda zaka karanta su ga yanda zaka rubuta su to yaro aka bashi wannan wato matsayin aka bashi aka buɗe tunanin shi da kwalwar shi kan waɗannan abubuwan ya samu wannan daga farko to zaka ga ya miƙe da shi a gaba to waɗannan su ne abubuwan da aka rasa kuma su ne abubuwan da yanzu suke ƙara lalata matsala ta ilimi. Dakta me zaka ce dangane da ana ganin kamar ci gaba ne aka samu na irin masu wallafa fina-finai suna ɗaukowa daga littattafai da aka rubuta domin sauƙaƙa ma al'umma domin su gane to kana ga wannan akwai wani bayani zaka yi masu haro to ai ba ci gaba bane wato ka gane shi shi al'amari na na koyo da koyarwa wani wanda ke buƙatar tsari da shiri kamar yadda yake da wanda hukumomi akwai su waɗanda aka aka shirya musamman don samar da wannan kuma sun samar da shi wato hanyoyi da ake gani na sauki yanzu wanda ba sauki bane abin nan da ake ce ma yanan mai shiga rija kana kana kare shiga shiga ciki kana kare ni kana ƙara cewa kana ci gaba wannan abubuwa ne waɗanda suke ƙara dakushe kaifin ilimi da kuma shi koyo din shi zaka ke ganin mulki da dalibai yanzu ga sunan yanzu eh, sanadiyar abubuwa na zamani din nan wannan wayoyi din nan wanda dalibi zai iya shiga ciki kawai ya tashi wani wani rukuni na abin ya dauko abin da ake ake bukata kawai ya rubuta ya mika shi da sai ka je ɗakin karatu library malami zai ga maka ga littafin da zaka dauko ga da zaka duba ka karanta shi ka fahimta sannan ka dauki abubuwan da ake bukata ka dauka a ciki ka kawo malamin shi kanshi malamin in ya gani sai ya binciki makarantar ko da ma riga ya bincike shi ya san lalle ka karanta shi ka abu na to yanzu dalibai ba sa ba sa wannan kuma waɗannan abubuwan da suka ƙara haddasa irin wannan har da iyaye a gida saboda yanzu bukatar iyaye shine a ɗauki dalibai a sa su makarantu musamman makarantun nan na kuɗi da ake cewa makarantu wanda ba na gwamnati ba su kuma abin da suke kokari su tabbatar da cewa dalibi ya iya turanci da ka ji dan ka fara ya wai a ce wai akwai ilimi an manta to kuma turancin nan ba littafin ba na farko da ke akwai bare su koya cikin turancin sannan kuma su ba a koya musu na gidan ba wanda za su iya sanin haruffa waɗanda za su taimaka musu su koyi na turanci dai irin waɗannan abubuwan su suka taru suka lalata eh, ilimi din akwai wani kira ko da zaka ga iyaye musamman mata kana ga su ma akwai rawar da za su taka wajen koya ma yaran su karatu da rubutu a to ai ita mace Allah ya halicce ta malama fa malama ce ita dama ka Allah ya halicce ta ilimi daga kan da yake farawa tarbiyyar yaro ta koya mashi da ko menene daga wurin ta ne saboda haka rawar da za su taka tana tana da yawa kuma tana da muhimmanci kwarai da gaske yanzu mun yi sa'a aka akasarin iyaye mata sun je makaranta dukkan su za su iya taimaka ma 'ya'yansu in sun dawo daga makarantun su ga me suka yi wani irin abubuwa za su taimaka za a taimaka musu irin ayyuka gida da ake badawa ke yi hakuri ki zanna da yaro ki ga cewa me aka bashi ya za ki taimaka mashi ke a matsayin ki na uwa tunda kin san wannan kin iya shi yanda zai fahimta cikin sauki wannan abun yana taimaka ma yara kwarai da gaske kuma yana da kyau iyaye mata su daure su rika ba wannan abun muhimmanci yaran su to su mahukunta ko akwai wani kira da za ka yi na musamman a gare su ganin cewa in ka zagaya ɗakunan karatu za ga kamar ko share su ma ba yi balle a ce ma ɗalibai su su karatu a ciki. Shugabanni suna kokari gaskiya tsakani da Allah a musu adalci suna bakin kokarin su sai dai a ce a kara sannan su kuma waɗanda ya kamata su yi amfani da waɗannan wurare ya kamata su san cewa akwai su kuma yana da kyau ka samu lokaci da za a rika bin waɗannan eh, littafan wato akwai abubuwa da aka rasa ne dangane da wannan mu kanmu malamai muna da muna da namu laifin kamata ya a ce ko da lokaci malamai ke ba ɗalibai ayyuka da kuma littattafai da ya kamata su je su bincika kuma su tabbatar da cewa an je an bincike wannan littafin a cikin aikin da suka ba su amma da ka ga sai an bincika malami zai baka aiki ya ce ka je ka duba littafi kaza da kaza kuma sai ya tabbatar da ka duba su wannan ke sa ɗalibai su je ɗakunan karatun nan dole su yi ayyuka su abunan to wannan ma ya kamata mu kan malamai mu mai da hankali wajen sa mu su kasance suna bin ɗakunan karatun nan suna kuma amfani da littafai da ake yi a yanzu. Dokta mun gode. Masu haro da wannan Allah kamu ƙarshen shirin na gari na kowa a wannan mako sai kuma makon sama da yaddarsa za mu sake dawa da wani sabon shiri. Kamin na madadin dukkan wakilanmu da aka ji da kuma Cibahiro ne da kuma Solomon Abu waɗanda suka daidaita sautin shirin a nan nisa habu Imam Ali zan dakata in yi sallama da ku sai makon gobe. kafin mu karkare shirin ga takaitattun labaran duniya. To labaran a takaice an tsare mutane da yawa a wasu filayen jiragen sama a nan Amurka kana wasu dama an hana su shiga jirgin sama da zai kawo su na Amurka a wasu sassan duniya daban-daban. kamar yadda wani lauya mazauni na amurka shi da wasu jami'an filayen jirgin sama na amurka ke cewa suka ce wannan umarni ce ga bisa ikon shugaban kasa donald trump wanda ya bayar a ranar juma'a wanda ya taƙaita tahiya zuwa wasu ƙasashe ko kuma shigowa amurka daga wasu ƙasashen ya fara aiki hudu daga cikin su biyar masu rubuce-rubuce a dandalin shafukan intanet da suka yi batan dabo a ƙasar pakistan yanzu haka sun dawo gida cikin iyalansu 'yan sanda da 'yan uwan sanannen nan mai fartukan kare haƙƙin jama'a salman haida ya dawo cikin iyalinsa kuma ya dawo ne yana cikin ƙoshin lafiya kamar yadda wani daga cikin 'yan uwansa yake cewa sai dai ya ƙi ƙara ya karin bayani game da inda ya tafi ko kuma sace shin da aka yi haida wanda sananne ne wajen ayyukan ci gaban al'umma kuma malamin jami'a wasu da ba san ko suwane ne ba suka tarbe shi kan hanyar ta komawa gida suka datsa motarsa da ke a kan hanya a ranar 6 ga wata suka sace shi a matsayin martani ga matakin da shugaban amurka ya dauka na hana wasu 'yan kasa shigowa amurka ita ma kasa iran ta ce za ta hana amurka shiga kasar ta. a cikin wata sanarwa da ma'aikatar harkokin wajen iran ta fitar a jiya asabar ta faɗa kai tsaye cewa matakin ta dauka yana zama martani ne ga umarnin da shugaba trump ya bayar don haka ta ce ta ce wannan cin zarafin al'umman musulman duniya ne Masu mu anan muke kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can da al'asar idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin abokan aiki da duk waɗanda suka taimaka wajen kawo muku wannan shiri. Ni lahashin Hashin Gumel ke cewa ku huta lafiya.